الله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka a ci gaban karatunmu na littafin alkawa'idul mutla na muhammad bin salih al-uthaymin allah yadda da shi ji kansu da rahama za mu tashi a ƙa'ida ta hudu mala yake cewa alƙa'idatun rabi'a ƙa'ida ta hudu dilalatu asma'illahi ta'ala ala zatihi ƙa'idar da ke bayanin cewar sunayen Allah maɗaukaki suna nuni a kan gundarin zatin Allah wasu fatihi siffofin kuma Allah takunu bil mutabaqa suna kasancewa ta salon kunsan dukkan abin da siffar take nunarwa wa bit tadammun kuma suna nuni a kan kunsar wani sashi na su sufofin ma'anar da sufofin suke kunshe da shi wani sashi nasa sannan kuma bilil tizam suna nuni a kan wata ma'ana da ke wajen sufa to waɗannan abubuwan da malam ya faɗo guda uku al mutabaqa at-tabammun al'iltizam su za mu koya a karatunmu na yau idan Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu ɗauke su mu goya a abinda da yake son fahimta game da zatin Allah da sunayensa ko sufofinsa da farko malam ya fara da cewa dilalatu asma'illahi ta'ala nunin da sunayen Allah maɗaukaki suke yi ala zatihi wa sifatihi a kan zatinsa da siffofinsa nunin da sunayen Allah suke yi maɗaukaki a kan zatinsa da siffofinsa ta kunu bil mutabaka suna kasancewa ta salon ƙunsar komai da ma'anar su take nunawa wa bitadammun suna kunsar wani sashi da ma'anarsa take nunawa wa bil kuma suna nuni akan wani abu da ke wajen abin da ma'anarsa ta kunsa to wannan ka'idar da mala ya faɗa ka'ida ce da bata keɓanci sunan Allah kawai ba duk wani suna ko duk wani lafazi da yake nuni akan wata ma'ana to za ka tarar da ma'anar da ya kunsa tana da waɗannan ƙa'idojin guda uku nuni na farko da ma'anar take yi nuni akan baki ɗayan abin da ma'anar take kunsa misali sai ka ce gida ya kunshi ƙofofi da gidan ya yake ɗauke da su ya kunshi rufi da gidan yake da shi ya kunshi ɗakuna da gidan yake da shi ya kunshi ban ɗaki ya kunshi kicin ya kunshi tsakar gida an fahimta to kalmar sunan gida kawai da aka faɗa ma'anar da gida take bayarwa to wannan ma'anar ta shafi komai shi ake cewa mudabaka gida ya amsa sunansa na gida na duk abin da ake bukata a cikin gida akwai shi to wannan ita ake cewa dilalatul mutabaqa ma'anar abu ta nuna kowane abin ya kunsa to idan an faɗi suna na Allah subhanahu wata'ala yana kunsar dukkan wani ɗaiɗaikun abubuwan da wannan ma'anar ta kusa baki daya to shi da ake cewa dalalatul mutabaqa sannan akwai kuma dalalatul tadammun shine ya zamanto cewar ya kunshi wani sashi na ma'anonin wannan lafazi ba duka ba shi kuma kamar abin da ya shafi wannan <coughs> kace in ka ce wato ainihin gida to yana nuni kan ɗakuna na gidan to wannan wani sashi ne na ma'anarsa in dai ka ce gida to lalle ya kunshi ɗakuna to kunsassa ga ɗakuna kunsa ce ta wata ma'ana daga cikin ma'anonin gida ba mamakin an gidan sai a tar da ɗakunan amma ba a gaban ɗaki ba ba a gama gina shi ba misali an gane ko to haka to in an faɗi ma'anar gida ta farko bil mutabaka a tarar duk abin da gida yake amsawa akwai bitabammin kuma a tarar ya kunshi ma'anar wasu sashi ba duka ba an fahimta ko to sannan sai kuma bililtizam ne ya kunshi wata ma'ana ta wajen gidan wace ma'ana ce ta wajen gidan to inda ya kace gida to lallai akwai magininsa nan gina baya yin kansa an fahimta gida baya yin kansa lallai akwai wanda ya gina to duk inda kace gida to ta wajen iltizam ina nuna akan cewar akwai wani abu ta ma'ana da ya kunsa da take wajensa cewar akwai wanda ya gina shi wanda shi ba sai ka da gidan za shi mai wa ba shi amma lallai akwai wanda ya gina in ka ce mota to kowace mota ta kunsa kuma an ce mota ana nufin motar take da tayoyi da sitiyari da ƙofo ko da inji shine mota ka kuma iya cewa mota a tar da cewa eh kalmar motar da ka faɗa ya kunshi tayoyi da motar take da su da ƙofofi da motar take da su ko da ta rasa wasu abubuwa da mota take kunsa to wacce ma'ana ta farko da ba abin da babu komai yaji da bahaushe yake cewa giredin mota to wannan tana nuni bil mutabaka duk abin da amsa mota take kunsa akwai bitabanmun kuma wani sashi nata bililtizam kuma to lalle akwai wanda ya kera mota dan mota ba ta yin kat da ma dai ana gane ne sai ka ce hula ta kunshi kokuwa da uwar hular da su cin baki ko to wannan bil kenan komai akwai kuma ka iya cewa wato hula kana nufin eh kokuwar da kokuwar da uwar hular da su cin baki amma babu dan bukar wannan na saman da ake sawa ko bukar din hula ba ni abubakar din ba an gane ko bukar ɗin hula ya zama babu shi ko kuma ta kunshi wannan ko da bata kunshi sauran ba to wannan bit tabammun kin zam kuma to lalle akwai wanda ya ɗinka wannan hular maɗinkinta wanda shi wajen hular yake ba a cikinta yake ba ko baya cikin launin zararrukan baya cikin cin bakin baya cikin bukar ɗin hula baya cikin kokwar amma lalle akwai shi amma shi wajen ta yake to waɗannan su ne nuni ko ma'anoni guda uku da suke da alaƙa da duk wani suna da za a faɗa bai tsaya iya sunan Allah ba to wani da muka faɗa abin da muke iya gani su hula su mota su gida don a fahimci meye in an ce ma'anar abu bil mutabaka da bittadammun da kuma bililtiza to wannan abin da muka koya yanzu shine darasin mu na yau in Allah ya kai mu sati mai zuwa shi za mu ɗauka marka goyawa a jikin sunayen Allah da za a gaya mana dan mu fahimci yadda sunan Allah yake bil mutabaqa bit tadammun bil an fahimta saboda kada mu goya gaba daya mu ruguntsuma kuma wajen a tantance idan wahalar to wannan shine abin da ke Allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu